masallacin masjid fatah ake ce mishi a nan ramsis anguwar ramsis me nisan inda yake da inda kake kamar kilo biyu haka ne to saboda haka kuna da masaniya me yake faruwa yanzu daga abin da kake gani ka sani to wallahi abin da ke faruwa ka san tun jiya da suke wannan zanga-zangar da eh, aka taru a can jama'a yan wa musulmi da masu ra'ayin kishin addinin musulunci eh. da magoya bayan shugaba mursi hmm. Eh, suka je can suka taru to daga baya kuma kasan an sa dokar hana yawo da dare kuma tana fara aiki ne daga karfe bakwai na yamma har zuwa karfe nawa har zuwa karfe shida na safe to an ce akwai dimbin mutane a cikin wannan masallacin wasu su tun ranar juma'a suke cikin wurin nan ko sun kafa su eh, fitowa tun jiya tun jiya su jami'an tsaro suka nuna musu cewa akwai dokar ta ɓaci don haka duk a fita a bar waje kowa ya koma to su kuma magoya bayan shugaba ambararre mursi sai suka ce ba za su shi ba suna son su yi makafa a wajen kamar yadda suka yi arabiya da nahda wanda aka watsar da su narba da ta wuce eh. Eh. to amma a me aka aka yi da su suka yi ita eh. to shine su kuma jami'an tsaro suka zagaye su tun jiya to yanzu me me suke ba ruwa ba abinci har suna ce a taimaka musu saboda kuma akwai da yawa wanda suka ji ciwo da halbe-halbe da aka yi da sauransu suna neman asibiti da kayan aiki na asibiti wanda za a taimaka musu to an hana shiga ko ina an tattare ko ina hmm. me yasa ba su iya fitowa ba ne an su ma'aikatan tsaron suka toshe kofar masallacin suka hana su fita ko kuma su ne dan kansu suka ki fita su to kusan su dan kansu suka fita saboda suna tsoron idan sun hito duk a kame saboda yan sanda sun kama yamayen motoci wanda suke kama mutane suna sawa hmm. to sai suka ce tun jiyan su ba za su fita ba sai yan uwansu wanda aka mayar da gida da dokar ta ɓaci ta fara aiki suka koma suna son su dawo yau zama an ce wannan satin duka sun kira zanga-zanga su magoya bayan hambararren shugaba Morsi. Hmm. Sun ce wannan satin duka za su ta zanga-zanga sai sun kafar da wannan mulkin soja da ake yi. To an ce wannan fada ana yi shi na bangare ɗaya tsakanin su magoya bayan Muhammad Morsi da kuma a ɗaya bangaren tsakanin su magoya bayan Muhammad Morsi ɗin da ma'aikatan tsaro wani gefe kuma da mutanen da ke goyon bayan soja. fadan kamar kashi uku ne kenan ko? wallahi malam kawai masar ta shiga cikin wani yanayi kawai sai dai addu'a saboda kawunan masar su rarrabu ko wani bangare yani akwai masu goyon bayan eh, masu mulki yanzu sojina akwai kuma masu goyon bayan morsi eh, eh, duka abubuwa kamar mu asasat abubuwa na kasa duk sun rarrabu kaga azhar ma da kanta da muke ciki ita ma kawunan ta rarrabu ana cewa ma sojina ma akwai wasu daga cikin su wayanda suna ganin abubuwan da ke faruwa ana kashe yan uwansu ba su yadda da haka ba ba yadda za su yi ne kawai saboda ana cewa ma da yawa daga cikin su ma an kama su saboda suna nuna ganin cewa ana kashe yan uwansu kan banza hmm. ba dalili saboda suna hitowa sunan da su eh yani kowane dai kungiyoyi na masar manya-manya duk ko ina kawo yara zaka samu mai goyon baya da wanda bai goyon baya to kuma an ce ba a tashoshin shinkafa labaru masu ma na kasar kasan duk suna ta da masu jiyon mulki eh. so duk ba su nuna komi sai abin da shahi cewa wa'ancan ayin ta'adda ne suna da makamai suna da kaza kaza kaza su kuma kamar kafofi na jazira da sauran su kuma suna tare da wa'anda ake zalunta wato su ma kafofin watsa labarai sun rarrabu kenan su ma sun rarrabu kowane na wani abin da yake goyon bayansa kawai an ce kowane na bata wani An ce abin da yake faruwa a nan alkahira yana faruwa a manyan biranen Misira da yawa kuma ko? Sosai ma kamar birni Iskandariya da Ismailiya da can Sina can inda ake ce Arish. Hmm. Da garuruwa da yawa manya-manya na ƙasa ko ina dai kowa an rarrabo da masu goma bayan mulkin soja da kuma wanda ke goma bayan shugaba Morsi. to Allah ya kyauta Allah ya kawo sauki da kwanciyar hankali a wannan wuri malam ina ji mun gode kwarai jazakallahu kaira mun gode kwarai da gaske to assalamu alaikum mun gode To ina ji Sheikh Usman Sanam dan jihuriyar Nijar ɗaya daga cikin ɗaliban jami'ar Al-Azhar da ke birnin Alkahira ta ƙasar Misir kenan da bayani kan halin da garin yake ciki.